وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين بياك إخوتي الأكرام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته فرقوتكم قيسوا دجنجنا قد أموانا المجاهد والمناضل الاستاذ الدكتور محمد المنصور ان MNI da kuma wannan majalisi mai tarin albarka inda ake kwankwada kwankwadar karatu ake zuka daga mazuka kuma a zuke zuwa gun zuke ko shakka babu wallahi na yi farin ciki da murna da na ga irin wannan majalisi kuma da na san ba bakon abu ba ne majalisin da profesa ke jagoranta azabul mutawakka wal mazlum to Allah ya saka mai da alkhairi wa amadallahu fi umri wa fasaha fi ma baqa baqiya lahu fi hayati insha Allah ta'ala bil khair shi kuma malan da muka amfana da abinda naji ya subhanallah to la aqulu shay'an abarka za a gashin da kar a tuge Allah ya muku albarka to ni ma zan ce Sun me zan ce ai bayan su kuwa sai a yi zamiya a mai da iri baya in sarkin gobe da hudu e. ce karku ce ad cewa ad barambarama ne kuskure ne ina son ja hankalin ɗaliban ilimi zuwa ga lamun guda hudu yajibu ala kulli mala an yatrukaha wa an yatashab akwai la la a ƙarshe ka guje musu يجب لكل طالب علم حقيقي ألا يكون كسولا هذا لا مني وألا يكون جهولا wa Allah ya kuna khajulan wa Allah ya kuna malulan kasala da kasala ba za ka tara karatu ba limamu al-bukhari lau kana kasulan da ba musamman sahihul bukhari ba muslim da ba mu da sahihu muslim abu dawud da walai da walai sadaka dole ne in kana neman ya kuma sadaka yajibu Allah ta kona kasulan ɗaya kenan wa Allah ta kona malulan daga malal kai ne malaltu hazar daras ne na gaji ilimi ba malar ciki babu sa'ama inda mai neman kwandala lamya malla Allah ta kona kasulan wa Allah ta kona ish malulan min almalal babu gundura in ka gaji ka huta ka dora kawai dole ya zama kana da manhaji للأمل الدؤوب في تحصيل العلم النافع بيمكن نوكو ولا تكون خجولا من الخجل da wannan farin gemu da wannan shekaru da ya to wallahi ina jin kunya ya akhi shekalla dalla zalla ilmina da stages na da marahil باكا دوكو مجباه زان ابن ماجه باكا دوكو الفات ابن مالك <laughs> باكا مثالي آه، مولات العراق لابد من التعصيل تو طالب علم الا يمل الطلب ما بقي على قيد الحياه الله يكون من na farko mai nace li'annani ulqi wa unaqish dan tabbatar da ba bokitin ba kwando nake zuba maruwa ba bokitin karfe nake zuba ma Allah ta kona kasulan wa Allah ta kona ish, malulan wa Allah ta kona khajulan wa Allah ta kona jahulan ɗalibin ilimin mutum ne mutamayiz baya sakarci ka gan shi ana tikar dambe da shi a waje lamun guda hudu Allah ta kona kasulan ukarrir li'ana ma takarrar taqarrar guda يفهم الشطار ألا تكون كسولا wato abin da bai kamata ba sannan kuma kalzinci guda uku an ta kona akulan wa an ta kona fa'ulan fa'ulan bilhamza la fa'ula daga alfa'al araftun ka zamanto mai yawan tambaya ya ce ana jama'atul ilm bilisanin sa'ul وحجر أقول aqul ka متم mutum كان kana da hankali idi ya rage hanya kun yadda yau sakwata ta fara ta wannan muqaddima ta kenan cikin lokaci ne so nake ne magana in yi shirin hadisai guda wa kan alfitan muna cikin fitina da yawa yanzu nan sai dai kafin haka ibadallah bayan kun ji wannan zan faɗa ku faɗa ku faɗi ku ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khawdh bika min al-khawfi illa minka wa min al-faqri illa ilayka wa min adh-dhillati illa laka wa min ar-raja'i illa fika minka ilayka laka fika minka halitta a rayuwar nan in ba tsoronka ba ta manna zuwa ruwaidak halil khauf manfi halil khauf mazmum la al khauf khaufan hunaka khaufun jibilli wa hunaka khaufun ta'abbudi tsoro natural na halitta ba laifi ba ne annabi musa ji tsoro fa'aujasa fi nafsi khifatan musa qulna idan laqad khaf to ba shi muke magana ba duk jarumtakar ka in ka ga kumurci maciji ya zambilla ya fasa kai to sai ka ce kafa mai ci ban baki ba ba mai zargin ka dan ka ji tsoro abinda muke nufi da tsoro a nan ka ji tsoron wani makhluki ka saba ma Allah saboda shi wa min al-faqr illa ilay Allah ina neman tsarinka daga talauci ko talautuwa face zuwa gare ka ana faqir kuma talauci iri uku ne akwai talauci na rashin abin aljihu shi muka fi sani muka fi damuwa da shi akwai faƙarul hasanat ka tinkari lahira baka da abin kirki a'a a hunaka afkaru min hadal miski a wancan lokacin to in ka ji annabi ya nemi tsari daga tarsasal to irin wannan fakar yake neman tsari ba maddiyat ba ba kuma ina kore talauci laifi ne a nemi tsari da shi mm. amma ina gaya maka ne in ka zo mu faraka faƙarul hasanata ashaddu wa akhtar wa absha wa ashna min alfaqir almaddi ad-dunyawi az-za'il afahimtum sannan talauci na uku shine ainihin talaucin wato wato wato mutum ya zamanto muflis ka je lahira da aikin kirki amma ka zagi wani ka zo da jini shi a'a huna makmanus shar kun san hadisin cikin musulun sai a kwashe komai na abokan arziki wannan to sai ka ce ina neman tsarin ka Allah daga talauci face wa min adh-dhulli qul in shi'ta wa min adh-dhillati duribat alaihim adh-dhillatu wal maskana duk kaskanci Allah ka kiyashe ni kaskanci sai kaskantuwa zuwa gare ka bari tambaye ku don Allah akwai kaskantar da kai sama da ɗora goshi a ƙar da muke ma Allah to barin tambaye ku a rana muna ɗora goshi a ƙar so nawa ne 34 a santo aƙalla ka gani banda na filfili banda na wafil in ba ku gane lissafin ba juda nawa raka a hudu sujuda nawa la'asar hudu sujuda nawa magariba uku sujuda nawa shida shida shida lisha hudu sujuda nawa al-ijmal nawa kenan Talatin da hudu. shi ba kake yi a kullum rana banda nawafil a shekara sai ka ce talatin da hudu su sittin. kana ɗora goshi a gaban ubangiji su arba'in ku yi lissafi haka zai baku to bawan allah da ke kaskantuwa gaban allah a haka ta yi allah zai wulakanta shi ko ka kaskanta ga allah inda za ka san kai ɗan baiwa ne mafi allah ya hana mai wannan kaskantuwa to shi ne kake cewa mina zilli ko zulli ko ilaik inda mutum zai rasu yana shekara ɗan shekara saba'in to yana kuma ɗora goshi ya ɗora goshi so takwas kenan at the age of 70 ta wanda yake tamanin ne fa to me nake cewa ne eh wannan shine mafi alkhairin kaskantuwar da ka roƙi Allah ya ƙara maka har ka ganshi ibn al-qayyim yana fara cikin nuniya yace harabu min riƙi alladhi khuliqu lahu fabulu bi riqqin nafsi wa shaitan cikin illa fika in bayan wannan shimfiɗa a gurguje bi shaklin mukhtasar wa mujas saboda mun riga mun ji karatu wannan kawai rambul ne ganin ina son ja hankali mu kan fitintunu in ƙulla alaƙa tsakanin abin da ya faru kwanan nan kafin na faɗi hadisan nan ko kun san shekaran jiyan nan wasu jama'u sun kai ƙara wata kotu a abuja ko a lagos ne suna ƙalubalantar police addict ko act kunshin doka ta 'yan sanda da ta ce duk wata 'yar sanda ya kamata ce 'yar sanda ko mala akwai 'yar sanda to shi kenan duk wata 'yar sanda bintul asa kenan ko maka ta bahaushe gwari-gwari ibnatul asa kasan bahaushe duk 'yar sanda da ta ciki tana aiki ba da aure ba a kore ta musa ka doka yake duk 'yar sanda inda aka waye gari ga ciki kuma babu aure to abinda za a mata shi shine mai summary dismissal haka dokar take a ayar doka ta 'yan sanda mai lamba 126 a police act to sai kwanan nan wasu suka kai kara suka walin caka. suka ce za kawo mana ƙauyanci a wannan zamanin haka suka kira shi ƙauyanci hai wannan dauɗa ne a kawo mana wannan kun gane sai suka maka hukumar 'yan sanda a kotu npf police force suka maka babban atonin ƙasa a kotu attorney general suka kuma maka hukumar kula da hidimar 'yan sanda ta ƙasa police service commission a kotu guda uku suna defendant ko kuma appellant kuma appeal court din ta tabbatar da dokar ta ce a wannan zamani na modernity na cigaba a tamaddun wa taqaddum والرقي المادي ya za a yi haka to me nake cewa eh lasisi ne ga aikata zina mu da muke nan yanki المنطقه الفودويه كركو دوكا نيسا kar ku nesa muke daga wannan fitinar tunda Najeriya ce ai majalisai irin wannan ne ke sa soso da sabulu su kawar da wannan kazantar amma kuna tura 'ya'yanku makaranta kuna tura su polak misali a kano police police academy agwagu ya kansu ba mu da badil wannan fitina ce babba cikin fitintunu da muke fama da shi za mu zo majalis mai karatu mu tashi lakin la nuharriku sakinan wala sakinu hatta mu ta wannan fitina ce babba ina so ku fahimci wannan da kyau kun fahimci sako na a wannan gabar in na faɗa mun ji ciwon abu to me ya kamata mu yi muna da 'yan majalisa muna da wakilai muna da lauyoyi mu ce to ko in ku kun yadda da haka mu 'ya'yan ba mu amin domin lasisi aka bar game da zina har suka ce me yasa ɗan sanda namiji shi ba mai haka ba to ɗan sanda namiji yana ciki ne ah, wa zai gane shi ita ma in ta iskancin ta ba wanda ya sani ba magana ta ƙare ba amma dokar cewa ta in kin yi ciki baki aure ba kaga ba dokar musulunci ba ne amma ya dace da abin da muke so ya dace da sakafa ɗin misali sai suka ce sam kuma an ƙara an ji fil court kun ji to kusan da wannan ɗaya ne cikin fitin da muke fama da su ɗaya kenan ko ce biyu kenan na uku daga cikin malamin Mr. Sheikh Mutawalla Sha'rawi Allah ji kanshi wata ran ya ce ya je San Francisco America San Francisco kun san ya faru sai wani mustashriqi kun san mustashriq su ake cewa orientalist akwai occidentalist akwai orientalist mustashriq akwai mustaghrib irin su Ahmad Amin mustaghribun irin su Ahmad Hussein mustaghribun to sai shi wannan mustashriq yake cewa da shi wai shin duk abin da ƙor'ani ya faɗa gaskiya ne yake tambayi sharawi sai shekwane da gaskiya sai ce a ah. to amma ga ƙur'ani ya ce walan ya ji alallahu lilkafiri na alal na walan Allah ba zai taɓa ba kafirai dama kan mu'min ya ce to ya aka yi gashi mu ba musulmi in ji shi muke gallaza muku muka ta bahaushe muke cin ubanku bahaushe ya faɗa ba ni ba to ya aka yi haka to kafin na gaya muku amsa sha'arawai ya kamata ku hango amsa ɗin ce to ai kai baka gane ba ne ai allah bai ce alal mumini da ba kilar ita ce mu musulmi ne walamma nakun musulmi na ba'adu mumini na ba'adu mantaka ta imani ne muke da matsala a cikin bukhari لا يزن الزنا طيب كم الزنات اليوم كم استغفر الله كم gidajen karuwai nawa ne karka tafi nesa kana ina na sha faɗa ba don ina son na faɗa ba amma ka yake ƙur'anai guda talatin a zamfara a cikin toilet aka faɗa ko kun abin da ya faru bala'in da muke ciki me faru kun ɗauka wannan banditry da sauransu daban za mu yi zamana ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir suratu shura aya mai lamba 30 da aka sai ce da shi kai baka gane ne ran da duk muka zama minne na gaskiya sai kun kwashi kashin ku hannu shi yasa kuke iya iyawa ku toshe musulmi daga kasancewa muminai na gaskiya bayanin ra'e akwai rawa bayaniya to me nake cewa kenan a irin wannan majalisar ne yan uwa muke haɓaka imani muke haɓaka saƙafa imaniya a lazimci karatu in ka zo kuma allah ta kona kasolan kona malolan wa allah ta kona hajjula la ta dage kan nema ilimi wa an takuna sa'ulan aqulan fa'ula bayan mun ji wannan fil mataf al akhir annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 118 cikin kitabul iman annabi yana ce sallallahu yace badiru bil a'mali fitanan كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي ايش كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا وانا لفظ ده وانا لفظ بادر بالاعمال الصالحه فتنا كلمه بادر ان كان اطلاق بادر امني نكوبا امني بني والامر عند الاصوليين يقتضي الوجوب sai idan kana da na sarifa to babu ita anan badiru ku yi hanzari ku yi rige-rige ku shige gaban fitintunu ta hanyar ayyuka fitintunun daga sunan ka kita illailil muslim allailil muslim mausuf muslim kamar yankin dare mai tsananin duhu sai bayani za ka iske mutum ya waye gari rumi rime mummini kafin yamma ya zama kafiri a'a kaif kuma ya maraita mumini wa shigar ya zama kafiri ya ce ya bi'u ahaduhum a wani lafazi ya bi'u dinahu bi aradin minar duniya to don Allah baya faruwa a yau ka shiga fagen siyasa ka gani ka shiga fagen kasuwanci yau ka kalli mu'amalanmu yau ka kalli da lamarin suka canza yau anya mun kama hanyar magabata kuwa yanzu can nake kwanan nan ne aka ce dala ta taitashin goron zabi a farko farkon february har gwangwanin madara 700 ake saidawa sai dala ta yi raga-raga ta kare a farko farkon afrilu amma farashin bai kare ba ana asal wa ta asal mai dalili ce ba ta da kyau nima ma ina da laifin kai ma ka je kana da laifin da wannan za mu zamanto kamar salaf da wannan to za a wayi gari mutum zai sayar da lahira saboda duniya shi fitin tunu ga suna daga ciki ga wannan masifa da na baku misali kuna ina tunun masu cewa dole dole dole da ƙi da su dole sai an halatta auren jinsi suna da ƙungiyoyi suna kiransa lgbtq plus suna da zallat a ƙasashe na duniya ko dai ƙasa ta amince ko a ɗora mata uquba mudayaka iktisadiyya economic blockade amince a yadda malam bala'i ne fa sosai fa ba mu da mafita sama da irin wannan majalisai inda ɗaliban ilimi ke ɗauko mana rariya a tace ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من ابنه من لسه من عليه wannan kenan hadisi hadisin da alhakim abu abdullahi annai sau cikin mustadrak ya ruwaito hadisi mai lamba 7846 oh hadisin hassan albani cikin sahihu targhib annabi yana cewa alaihi salatu hadisin ibnu abbas استمعوا جيدا ya ce iktanim hamsin ish kabla hamsin maza maza ka nemi ka ci ribar abu biyar kafin biyar sai ce mai shababaka kabla inu tanzuru fala'a'idun ko fala'a'idun za ka shababun lazi maza wala za'ilun hadhal mashibul mukaddiru su kaguwa an tafi jirkice da tsufa haka za a tafi to shi ne ce ka ci amfanin ƙuruciya kafin tsufa ina kira ga matasa ya taktaka tiktok yan tautara twitter yan fasbaka facebook yan wasafa whatsapp falhazar alhazar ku ci amfanin alkhairin ku bar sharri yau duniya an kawo mana a tafi social media bincike ya tabbatar kashi 62 na mutanen duniya a online today 62 facebook kawai tana da wanda abinda ake kira mau monthly active users billion 30 da digo tara digo tara ne ya fi adadin mutanen najeriya gaba da la ilaha illallah sai whatsapp to ba ina cewa laifi ba ne akwai ijabiyat akwai salbiyat yanzu ba streaming din karatun na ake ba to sai ka ce matsala ne kuma ba shi muke magana ba musamman cinye lokaci yaɗa karya satar ilimi duk akwai da yaɗa fasadi duk da wannan ci gaban amma an hana shawakan banditry a ƙasar misali. Tura ka matasa. ilimi al'ilmu khairun lilfata afdalu kullil amri man nala ilmin nafi an nala jami'al khairi hmm. ku kalli magabatan kanun shubbanan lama ta'allam wasansu ba sa bacci ibn taimi al-harrani mazaji ibn al-qayyim kalli mu'allafat ga sanan malin ka dawo mu mutanen nan guda uku abdullahi na gandu dan gaba laraben hausa kala hisnan rasi ina samun nan karatu a du'afa sudan yan uwa a wannan yanki muna sun ku ƙara fito mana da waɗannan gwalagwalai na at-turathul fawdawi mu nuna ma duniya ma muna da shi Na ka wai gari ana amfani da kai lokacin siyasa ka zama ɗan banga kana karta da kana wallahi kowa ya bi mu ba mu bi ba wallahi kuruciya kafin tsufa lafiya kafin ciwo sannan kuma ya ce ne sai hataka ƙabla sakamika sai kuma ya ce mai ghina ka ƙabla faƙri wadata kafin talauci don wata za ka talauci wala shak biyar ne maka za kana wasa kudin makaranta ɗauke maka ya ɗauke maka amma kana yanga wallahi ka kiyaye lokacin da za ka zo kana kuka akar layi ya wani mutum ne wallahi wata ina zaune a Kano kawai ina office ina sai na ji yana karatu yukasir alquran sai na fito munzaijan ce kai ya haka malam sai na ga yana kar kun san me yake karantawa thumma la thumma la tusaluna ce kaif الرب يقرر وأنت تنفي الله يقول ثم لتسألن بهاك آيتك يا بقى المؤمن نعم. الله لل تسألن مضاري مؤكد من توكيد الثقيلة نعم. وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارئا إن أري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كرنا منفوت jibin mali cikin alfiya fili mudari'i idan ka jogala mutum taukid tana fa'idanta da karfafawa ne la ga nuna taukid Allah ya karfe ka zo kana korewa ya miskin ibn al ce mala ya haka to mamaki amsar da ya bani sai bani tausayi sai ce wallahi ni dan barno ne amma a Legas na taso ban samu na koyi ƙor'ani ba shi sa na bar Legas din na dawo gida in koyi ƙorani Allah sai ban tausayi na so tausaya makan tausaya mishi ne ce to amma bawan Allah ai ba a neman ilimi ka je ka samu malami mana Allah yana cewa wallahi za kai kana cewa wallahi ba za a tambaya ba sun mala tun da LALA ne <laughs> ba translate mutum ma akwai muna da ka'ida ai akwai drawal in ka koma cikin font za a yi gyara misali abinda nake cewa ya bar kuruciya ta tafi to dan Allah iyaye idan akwai makaranta a sokoto na haddan Kur'ani da ake biyan miliyan in za ka yi wallahi ka biya in ba ka baka kai boko ana koya musu sex education da sakarci da iskance gunguna biyan kuɗin saraka ni ba na jin akwai wani abu mai zafi in dai na in kana tatal maqdur Ta kun ji wannan magana daga ƙarshe don ba lokacin dogon magana ba ne na gaya muku wani hadifi Musadrak na alhakim hadis 7846 na gaya muku na farko cikin muslim hadis 118 hadisi na na ƙarshe hadisin eh, imamu abu hurara ta ne hafizu sahaba wanda cikin sahabbai ba mai yawan hadisun shi su nawa ne wa zai ba wani baiti akan ku ba ni baiti sab'un mina sabi fawqal mhm aha Allah ya ma albarka da tijo masha Allah siwuɗi ma shi ma ya faɗi na shi ko ba haka ba to abinda nake cewa a anan ce wal na firi waye tilafar abu huraira ta yalihi ibn umar wa anasin wal bahr kal khudri wa jabir wa zawjatun nabiy duk sako ɗaya ne to hadisin shi ne anan hadisi ne mai lamba 2305 cikin sunan tirmidhi وهو الحديث musahahan أو muhassanan على أقل annabi yana cewa. كما دك ننسو أمرنيني هذه نفرقه بادرو نبيو اغتنم نوكفا سيتي واتو اتق المحارم تكن عبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الله أكبر وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun muslima sai ce wala tukthir dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitu alqalb ko in ce karshen abin da zan faɗa fassara annabi sallallahu yana cewa ittaqil maharim duk abin da ka san Allah haramta ka guje shi kawai to fa wannan shine abin da muke faɗi a Kano ganin bantan wambai ka san wambai ka san ganin bantan wambai ka san bante ai to ka ga bantan wambai ba karama ake bane dunahu kharqul qatar kamar da suke faɗi ma'ana ka ji tsoron abin da Allah ya haramta ba ka yi ba shirka ya ɗaka da ita ba ka yi ba bid'a ba ka yi ba fasadi ina wanka zina mai haɗa kare ta ita giya ka taɓa ganin ta ce wufi billah ittaqil maharim me natijar ce takun a'budan nas a'bada ba abid ba a'bad af'alu taf'il in kana son a ce kafi kowa bautar Allah to duk sabon Allah ka nisa da haka suke cewa ma ubidallahu bi shay'in ahabba ilai min tarkil ma'asi to kuma shine matsalar mu a yau in ka fito titi ga tsiraici ka je kasuwa tsiraici ka je campus jami'a ga tsiraici to ya zamu yi ne ku tura 'ya'ya karatu waje banna shaye-shayen kwaya kwaya ana bata kwakwalen 'ya'yanmu wallahi wani kwamanda na ndla a kano kwanaki na je a masallacinsu ya ce malam kaga wannan yaro ya nuna mishi wallahi malam kwaya aka kama shi da ita kudin kwayar naira miliyan 60 wallahi malam kuma ga alamar sallah a goshinsa amma ba shi da rigar kirki a jikin shi kenan wasu yake wa aiki to sai kwamandan ya ce malam waɗannan mutanen da muke zaune da su ina faɗa ne allahumma la shamata lakin alhaq yuqal kaga in yamurai kullum muna kai musu abinci su kuma suna kawo mana mutuwa kalamun rasul haka ne ko ba ka bane su ake kai tumatir su ake kai su tare su kashe su kwace suna kawo mana kwaya target ɗinsu sokoto kano amma muna bacci ina 'yan siyasan ina malamanmu ina sarakunanmu wallahi mal abin yana damun mu malam fallahu musta'an wa alaihi tukla ittaqil maharim takun a'bada an-nas warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas tagwa takun aghna tayyib dubu goma ne a wata wani yana sa miliyan daya. ta sha zaman ta miliyan ɗaya Allah ya mata albarka me na rigima don me zan azabtar da kaina da hasada a kan me shi ya ba kan da kan to ka rike wannan haɗa manhajin nabawiyyun rabbani samawi la sharqi wala gharbi biyu kenan na uku sai ce wa ahsin ila jarika takun mu'mina idan kana son ga mu'mini da gaskiya kyautata makwabcinka makwabci mai haƙoƙi uku da mai haƙi biyu da mai haƙi ɗaya ala kulli hal kyautata mai ka saka mishi fuska wa kun bashan kariman dhanbi satin wa fi man yartajika jamila ra'ayi in ji mai zuhudu ka zamanto bashan mai sakin fuska kariman dhanbi sat duk wanda ya ta ka saka sakar makwauci fuska ka bashi alkhairi in kai girki kana kallon tsakar gidan shi don kana ganin ka isa karka cuta